Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Alhamis goma ga watan Agusta na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa mayakan Boko Haram sun kai hari a wani gari da ke karamar hukumar madagalla a jihar Adamawa. A birnin tarayya Abuja kuma za ku ji cewa wasu matasa sun fara gangamin nuna goyon bayansu ga shugaba Muhammadu Buhari yayin da su kuma masu neman ya dawo ko yayin barabas ke ci gaba da tasa zanga-zangar. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kuna ganin rufa-rufar da hukumomin Najeriya ke yi akan halin da shugaba Buhari yake ciki da kuma maganar ranar dawowar shi ke taimakawa wajen haifar da cece kuce a ƙasar Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Muna kuma tafa da labaran wasanni, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. koriya ta arewa ta faɗa a yau alhamis cewa ta kammala shirinta na kaddamar da kai farmaki da makamai masu linzami a kan yankin amurka na guam sabuwar takala a maganganun yaƙi tsakanin amurka da koriya ɗin wannan ƙasa ta kwaminisanci a wata sanarwa ta ce nan da makonni biyu masu zuwa za a hannunta dabarin yaƙi ga shugaban koriya ta arewa kim jong-un shirin da zai nuna yadda koriya za ta harba makamai masu cin dogon zango guda goma sha biyu da za su ratsa japan zuwa tsibirin na guam kamfanin dillancin labaran kasar ya ce makaman za su dira a wani wuri mai nisa tsakanin kilomita 30 zuwa 40 da guam din inda mutane 163 suke zaune kuma sojojin amurka na ruwa da na sama 7,000 suke general kim rang kwamandan sojojin koriya ta arewa masu makaman rokoki ya gaya wa kamfanin dalancin labaran na kcna cewa da zarar sun mika wannan shirin ga shugaban koriya din za su zauna ne kawai suna jiran umarni da zai ba su dangane da aiwatar da shirin a nan amurka kuma shugaban amurka donald trump yana fuskantar babban kalubale a takaddama da ta kaure tsakaninsa da shugabannin koriya ta arewa akan shirin makamanta na nukiliya kuri'ar jin ra'ayoyin jama'a na kwanan nan ya nuna yadda farin jinin trump yake daɗa samun rauni saboda mutane suna shakku a kan shugabancinsa kuma da salon kamulu da yinsa na cikin gida rahotannin shugaban sun mamaye kafofin labarai a wannan mako game da zazzafar kashedin da trump ɗin ya yi ga koriya ta arewa akan gwaje-gwajen makamanta na nukiliya trump ya ce ƙasar koriya za ta huskanci wuta da fushi tare da tsanani da ba taɓa ganin irinsa ba kalaman na shugaba trump sun girgiza magoya bayansa da masu adawa da shi baki ɗayan 'yan jam'iyyar democrat sun yi suka wannan kalaman nasa da yi a wata sanarwa da shugaban marasa rinjayi na 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokoki wato nancy pelosi na yin allah wadai da kalaman trump na kwanan nan tsohon jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya bill richardson ya ce kalaman trump ba su dace ba amma dai shugaban zai iya janyewa wasu 'yan jam'iyyar republican sukan shi goyon baya a kan wannan batun dan majalisar dattawa daga jihar carolina ta kudu lindsey graham ya ce gargadin da shugaban ya yi ya dace waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumar zaben ƙasar kenya wafula chibukati ya faɗa a yau alhamis cewar masu satar bayanai sun yi kutse a kwamfutocin hukumarsa mako ɗaya kafin zaɓen na shekarar jiya talata amma dai babu wata barna da suka yi wa hukumar shugaban hukumar ya bayyana hakan ne a wurin wani taron manema labarai a babban birnin ƙasar nairobi amma kuma bai yi wani ƙarin bayani ba a halin da ake ciki al'ummar kenya suna ci gaba da zaman jiran sakamakon zaben yayin da wasu suke zargin cewa an tafka magudi abinda ya janyo zanga-zanga da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama hukumar zaben ta ce ya zuwa yammacin jiya laraba shugaba uhuru kenyatta ne ke kan gaba da rata mai yawa da maki da suka kai 54 cikin 100 a kan raila odinga wanda ya zargin cewa an tabka magudi a da kuma rashin gaskiya mai yawa a zaben kalaman na odinga sun tada zanga-zanga a jiya laraba a wurare da dama a birnin nairobi da birnin kisumu da kuma da ke yammacin kasar da kuma yankin kogin tana wanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane hudu a aron gabansu da 'yan sanda hukumomin kasar turkiya sun ba da umarni a ji a kamo wasu 'yan jarida guda talatin da biyar da ake zargin su da alaka da wani shehin malami da aka ce shi ne umar abaisan kitsa makircin yunkurin juyin mulki wanda aka so yi a bara da bai yi nasara ba kamfanin dillancin labaran kasan anadolu ya ce gwamnatin turkiya ta aika a kamun waɗannan mutane To labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rahotanni daga jihar Adama a arewa maso gabashin najeriya sun nuna cewa mayakan boko haram sun kai wani sabon hari a garin wumbili da ke karamar hukumar madagali inda suka kona garin kurmus wannan ne kusan karo na hudu a ƙasa da mako guda da 'yan kungiyar ta boko haram suka kai hari a wasu ƙauyuka na yankin yanzu wa yanzu dai hukumomin tsaro ba su ce komai ba amma shugaban karamar hukumar madagali alhaji yusuf muhammad ya tabbatar da aukuwa wannan harin a wata hira da suka yi da ibrahim abdulaziz wakilin sashen hausa ga alhaji yusuf abu ne abun takaici kuma abu ne wanda duk wanda kan adamin da zai yi wa dan wasa ka abun kuka ne duk gari gaba daya sun kone gaba da garin sun kone gidajensu sun kone abincinsu sun kone irin akuyoyinsu agunan su gaba da irin abin da suke kiwo dai Ba mutum da ya fita da kaya daya a wannan gari. To kamar rai fa sun an samu asar eh, rayuka a wannan ƙauye na Wumbuli da aka kai hari? A Wumbuli ba samu eh, magana ba wanda aka kashe shi saboda kowa ya gudu da ransa ya bar dukiyansa ya bar gidansa tun da duwatsu ne. kowa ya shiga cikin dutse amma wannan yara awa uku sun ɗauka sun kokkone komai da komai gaba daya to wani rabu eh, kamar shekanja ga bakin dutse kuma kwanaki sun yanka mutane yanzu kuma ga wannan na wumbule kamar ya al'umman ka suke a wannan yanayi yanzu eh a al'umman ka suna kokar guduwa gaba daya kasan mu gaba daya suna kokari bar gari sai da muka je da sarakunan mu da mutane mu muka ba su hakuri su yi hakuri za mu kara zo kukan mu wa gwamnati yawa da shi gwamnati shi ma zai kai kuka har zuwa Abuja yanzu a adamuwa dai ko kuma in ce a yankin nan gaba da dai babu inda suke shan wahala kamar yankin Madagalakal government yankin Madagalakal government completely yanzu da kullum zai sai an kashe mana mutane al'ummarmu sai an kokone gidajensu yanzu mutane mu ba za su je gona ba ba mai zuwa gona ba za ka yi sun gonan ka ba ga gona ya fara kyau amma ba wanda zai je gona yanzu mm-hmm. so gaskiya ana ana ana ana da dare yanzu to mu kuke so yanzu a yi to kira na daga gwamnati shine gwamnati ta muke mutanen kasar mu daga akan mana sojoji sosai ka san kamar na shafa na maka kullum mu muna bonda da san bisa sai da aka mana dakaru soja ba wai ka aka sojoji hamsin da zuwa nan ba kawo dakaru sojoji sosai da yaki su zo su shiga mana wannan daji shine babban abu mm-hmm. babu abu da taimake mu ba mu nema komai a wajen gwamnati ba mu gwamnati ta kawo mana ta protect mana rayuwar eh, mutane mu da dukiyar su mm-hmm. mutane mu su iya su shiga gwana su yi noman su su kawo kayan gwana su zuwa gida shine kira na ga gwamnati especially gwamnatin tarayya To Alhaji Yusuf Muhammad kenan a hirar da suka yi da Ibrahim Abdulaziz. Duk da musgunawar da 'yan sanda suka yi masu jiya, masu zanga-zangar shugaba Buhari ya dawo ko ya yi murabus sun yi zaman kwanaki hudu a jere tare da ikirarin ba za su daina ba har sai ranar da shugaba Buhari ya dawo. Sai dai abin ya ɗauki sabon salo saboda sun sami kishiyoyi. Matasa 'yan uwansu sun fito su kuma suna goyon bayan shugaba Buhari ya sha zamansa Ingila har sai ya samu lafiya. Ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana daga birnin tarayya Abuja. Daga dukkan alamu kawunan matasan Najeriya ya nuna alamar rabuwa domin sun kasu gida-gida suna ta zanga-zanga kullum a babban birnin tarayya Abuja. A yau ma dai an samu wani gungu a cikin matasan a ƙarƙashin tutar Good Governance and Change Initiative sun fito sun yi nasu zanga-zangar inda suke cewa suna goyon bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari. Comrade Tijjani Abdulmumini ne ya jagoranci zanga-zangar. Asalin abin da muke yin nan muna kokarin mu kira hankalin matasa da Najeriya ga baki daya. akan abin da wayansu suka fito suke maganganu akan maganar rashin lafiyar shugaban kasa. Shugaban kasa mu na da lafiyar shi. Ina da yana samun lafiya. Kuma wannan maganar ciwon nan ya riga ya rubuta zuwa majalisar dattawa. Kuma majalisar dattawa sun tabbatar da wannan tafiyar rashin lafiyar nan da ya yi. gurin karɓar magani ko kuma gurin asibitin london saboda haka ina son mutane najeriya su kwantar da hankalinsu in har allah ya taimake shi ya samu lafiya zai dawo a lokacin da ya kamata amma kada ce mishi ya sauka ko kuma ya dawo ba dole ba da maganar dawo ba saboda lafiyar shi shine abin da yake mafi mahimmanci a gare mu kuma wanda ya baiwa ya tafi din kuma ya rike kasar nan yadda ya kamata don haka ba abin da za ta da hankali bane kasar nan na tafiya yadda ya kamata a bangare ɗaya kuma Yau kwana hudu kenan da masu zanga-zangar Buhari ya sauka ko kuma ya murabu suka ci gaba da zaman dirshan a dandalin haɗin kan ƙasa ko kuma Unity Fountain da ke Abuja. Deji yanzu shi ne ya jagoranci wannan bangaren Kwana casa'in da udu ya bar kasa wani yanzu har ana roken shi ya bar milki. Ai lamarin nan abin mamaki ne yana ba 'yan Najeriya mamaki ba kadan ba. In dai wannan mutumin duk maganganu da ya fada cewa yana da gaskiya yana da menene yana kaza da kaza ai bai kamata ma a ce muna nan mun roken shi ya bar milki ba bai kamata kwata kwata ba abin da ya fi daukan hankali a lokacin da ake ta kiraye kirayen Buhari ya dawo ko kuma ya murabus shine cewa ya wuce kwanaki 90 yana neman lafiya a kasar waje to ko menene kundin tsarin mulkin Najeriya ta tanadar a game da haka ga barista Ibrahim Tukur El Sudi in dai tsarin mulkin Najeriya ta alif 999 da duk gyararrakin da aka yi gyara na farko wadda aka yi a ranar goma sha shida ga watan julai ta dubu biyu da goma da kuma gyara na biyu wanda aka yi ranar ashirin da tara ga watan nuwamba na shekara ta dubu biyu da goma to babu ka'ida na lokaci da shugaban ƙasa in baya nan shikenan sai a ce ko ya sauka ko kuma majalisar ta ce ya tafi babu wannan majalisar ƙasa da fadar asorok sun mayar da martani cewa suna goyon bayan shugaba Muhammadu Buhari ko da zai shekara ne yana neman lafiya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kuna ganin rufa-rufar da hukumomin Najeriya ke yi a kan halin da shugaba Buhari yake ciki da kuma maganar ranar dawowar shi suke taimakawa wajen haifar da cece ce ɗan da ke da ake fama da su a ƙasar. Amma kafin mu buɗe layukan mu ku ci gaba da jin wannan waƙar. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To za mu fara da kira na farko daga Jos, da wa muke magana? Kuna magana da ɗan bukuri yaro neman kuɗa zama dole a garin bukur to Plateau. To muna jan kamalan. To a kan maru da kuke magana kan maganan Buhari ko? Eh. To a gaskiya inda tsarin gundun mulki ne ba da cewa lallai mutum ya kwana ta sayan da zai dawo su ya kamata da zanar Buhari ya dawo in kuma ba shi bane su ya kamata shi ma ya fito da bayani. Mutanen na san unguma sun tafi mu ba su zo mana jari kowa su zo ce lafiya lafiya lafiya mu har da ba mu gan shi ya fito shi lafiya shi kalo ba. To amma malam aika mai yadda ka ji. Malam bantaran numfashin ka ba kaji kamar wannan masanan ta fannin shari'a kundin tsarin mulki yayi bayani ya ce kundin tsarin mulki bai kayyade tsawon lokacin da shugaban kasa zai yi ba a waje. To amma rufa-rufar da hukumomi ke game da yanayin shi kana gani shi ke haifar da wannan cece kucan? Shi ne madam. kuma kin ga kamata ce shi ma buhari yana najeriya tun da mu muna da asibiti a najeriya yi can yanzu nawa ake kashewa kullum kina ba musamman ake kashewa kullum ba ya kamata dai dawo musamman da shi da fatan allah ya ba shi lafiya na gode musamman kuɗin muku yaro ne mun kuɗa da zo garin muku jos jihar plateau. to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je katsina. assalamu alaikum. wa alaikum assalamu da wa muke magana daga katsina. yusuf abdulkadir wa kan wadatsiga. to malam yusuf muna jin ka. to muna fata wannan jiya ta mu kuma kasa Allah ya ba shi lafiya fatan mu dai kenan domin ciwo da yana kan kowa amen muna jin ka Allah kuma ƙara Allah kana mai lafiya Allah ya lafiya to Allah ya sanya To jama'a masu saurare har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Muna nan muna jiran ra'ayoyinku mun samu wani kira daga Kaduna. To, Ajiya Maryam Dauda barka da lasariya. Barka ka daidawa muke magana. Sunana Murtala ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarihin Najeriya. Malam Murtala kana lafiya menene ra'ayinka? Lafiya Allah jama'a gaskiya to abin ya bamu mamaki kuma ya daure mana kai. Mm. A da muna tunanin ita wannan jam'iyya da ta gabata ta PDP ko ita bace irin wannan wasan boyo da shugaban ƙasa ba wasan ojiyo jiyo haka to kuma ka kwata-kwata wannan gwamnati ma bai kamata ko wannan jam'iyya ma ta gwada ma talakawa haka ba inda yadda za ma a dasa talakawa kyamara duk ko mai shugaban kasa yake muna kallon shi a nan kasan hmm. ko kwana nawa zai muna kallon shi saboda hankalin mai kwanta irin soyayyen da muke masa ya sa muka fito muka zaɓe shi don hankalin mai ci gaba da kwanciya amma muna roƙon su canza wannan tsari gaskiya talakafan ban sani ba suna damuwa har sun fara yanke tsammani ma ga irin gaskiya irin wannan jam'iyya da yadda tsarin ta yake da mm. fatan za su gyara kuma mu dinga ci gaba da ganin shugaban mu a tashi lafiya to Allah ya sa malam Murtala mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Bauchi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Bauchi. Eh Aminu ne bali daga Bauchi. To Mala Aminu muna jinka ka. Eto game da irin wannan magana wato ya nuna cewa kenan irin wayannan masu irin wayannan maganganu kamar ba san cewa menene rashin lafiya ba. Mu dai hmm. muna fata dai Allah ya ba wa shugaban kasa Buhari lafiya ya dawo ya zai ci gaba da sa Dai game da batun mulki ne a ya riga ya ba da mulkin nasa ma sa yana yi komai da komai kuma na tafiya. To mun gode Malam Aminu daga Bauchi yanzu kuma bari mu je Yobe. Kana malam Babangida daga Jam. To muna jan ka malam Babangida. To ce fitar nan fadi da kike faɗa ba ku ne kuke ba mu ba ma ce kuke. Ka ce ne malam Babangida? Ke ce kusan da kuke faɗa ba ku ne kuke yi mu ba ma ce a kan rashin lafiyar shugaban kasa yana da lafiya Allah ba shi lafiya kai. Amma kuma ai ka ji an ce abin nan tarayya masu zanga-zanga suna can suna da dare-dare. Ya yi da suke yi ba 'yan APC ba ne. To mun gode Malam Baban gida daga Yobe. Muna nan dai har yanzu a Yobe mun samu wani kira. Ah, salamu alaikum. Kuna jina? Muna jan ka da wa muke magana daga Yobe. Muna jan ka. Garba injiniya ne na garin Dabci. To Malam Garba injiniya muna jan ka. Mene ne ra'ayinka? Gaskiya ra'ayina ina ganin wannan al'amari siyasa ne kawai. Ana samun tsiraru ana ba su wani abu yau don su wannan al'amari gaskiya mun kan dari bisa dari muna son buharin mu allah ba shi lafiya hmm. kuma tun da kundin tsarin mulki bai sa a yi haka ba in allah da ba zai ba a to amma malam garba kafin ka tafi kana ganin da fara da hukumomi ke game da halin da yake ciki na rashin lafiyarsa yanayinsa suke taimakawa wajen wannan sa'in sadin da ake samu a kasar ce ku ce da ake yi mu gaskiya mu talakawa muna bin maganan shugabannin mu in na kirki ne ma in ba na kirki ba ne ma dai tunda Allah ya sa za su shugabance mu an ce gwamnoni sun je sun dubo shi sun ce lafiyar su kalau mun ji maganar su an ce mataimaki shugaban kasar sa ya je an ce lafiyar sa kalau to bayan bai kara masa addu'a ba a tashi lafiya to mun gode malam garba injiniya yanzu kuma bari mu je neja Salamu alaikum da wa muke magana daga jihar Neja. Kuna magana da mail GBC. Da wa muke magana? Kuna magana da mail GBC. To muna jin ka. Eh, ana magana akan wannan ɗin Buhari ko? Eh, muna magana ne akan irin rafa-rafar da hukumomin Najeriya ke yi akan halin da shugaba Muhammadu Buhari yake ciki shin kana gani haka yana taimakawa wajen haifar da cece kuce a ƙasar? eh yana taimaka mana tunda ya kamata a ce an san komi da komi abin da yake da akwai hmm. eh. To mun gode da wannan ra'ayi naka kuma a nan za mu dasa aya wajen ɗauka wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar mun gode. To kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kasar brazil ta dare sama a zaman kasa ta farko a duniya a fagen wasan kwallon kafa a jadawalin mafifitan kasashe na hukumar kwallon duniya wato fifa a sabon jadawalin wannan watan da aka fitar a yau alhamis kasar ta brazil ta ture wacce ke sama a da wato kasar jamus da yanzu haka ke rike da kofin duniya wacce a yanzu ta dawo ta biyu duk kuwa da cewa ita ce kuma ta lashe kofin gasar zakarun nahiyoyi ta bana kasar argentina ce ta uku yayin da kasar switzerland take ta hudu mataki mafi girma da ta taba kaiwa tun daga shekarar 1994 sakamakon nasarorin da ta samu a dukkanin wasanninta na neman gurbi na gasar cin kofin duniya ya zuwa yanzu a matakin nahiyar afirka kuwa har yanzu kasar masar ce a sama duk da yake ta sauka da mataki daya a matakin duniya daga ta 24 zuwa ta 25 kasar congo ta koma ta biyu a nahiyar afirka to amma tana nan a matsayin ta na 28 yayin da najeriya take a matsayin ta shida a afirka duk da yake ta kara cirawa a matakin duniya daga ta 39 zuwa 38 Ƙungiyar kwallon kafar Liverpool ta Ingila ta yi fatali da ta yi na biyu da ƙungiyar Barcelona ta kasar Spain ta yi wa ɗan ta Philip Coutinho har na fan miliyan 100. barcelona na bukace da sayan dan wasan dan kasar brazil mai shekaru 25 domin maye gurbin dan kasar sa nema wanda ya koma kungiyar psg ta kasar faransa kwanan nan a cefanen dan wasa mafi tsada a duniya na fan miliyan 222 to sai dai rahotanni sun ce liverpool ta shaidawa barcelona cewa su daina wahalar da kansu domin kuwa dan wasan nasu ba na sayarwa ba ne a fagen tsere kuwa gwamnatin kasar botswana ta sha alwashin ba da hutun rana daya a duk kasar domin karrama shahararren dan tseren kasar isaac makwala muddin ya yi nasarar lashe tseren mita 200 a gasar tsere ta duniya da yanzu haka ake gudanarwa a birnin london jami'an gasar sun hana makwala shiga zagayen karshe na tseren mita 400 a ranar talatar da ta gabata a kokarin yaƙi da wata mummunar cutar da ke kokarin barkewa amma ya dawo jiya laraba bayan an auna shi inda ya lashe tseren na mita 200 ministan wasannin kasar ta botswana tafelo olopen ya ce gwamnatin kasar za ta kuma bashi kyautar dala dubu goma da ta yi niyyar bashi da ya yi nasara a tseren na mita 400 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To yanzu kuma sai shari muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka na taya mutanen ƙasar Rwanda murna akan nasarar gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka yi ranar 4 ga watan Agusta lafiya inda fiye da mutane miliyan 6.6 suka jefa misa Paul Kagame ƙuri'a. Ko da ke waɗannan alƙalma sun nuna a ringizo inda mutane fiye da 80,000 ne kaɗai suka jefa wa 'yan adawa. gwamnatin ƙasar ta ce kimanin kashi 97.6 cikin 100 ne suka fito domin jefa ƙuri'arsu sai dai kuma zaben ya kasa cin jarabawan masu nazari kan adalcin zaɓe kakakin ma'aikatar hakokin wajen amurka heather nawad ta ce amurka ta damu matuka da kwamatalan da aka yi a lokacin zaɓe amurka ta jinjina wa 'yan jarida na ƙasar ta rwanda wajen yaɗa labaran barazana ga wasu 'yan takara kuma 'yan adawa da kuma mutanen ƙasar wanda da aka yi a lokacin yakin neman zaɓe. Haka kuma Amurka ta yaba wa al'ummar ƙasar ta Rwanda da hukumar zaɓe ta ƙasar da ma'aikatan gwamnati saboda yadda suka gama da ƙorafe-ƙorafen da aka yi game da zaɓen. Haka kuma Ms. Nawat ta jinjina wa muhawarar da aka nuna a talabijin ko da yake tana ganin cewa da an faɗaɗa yawan malta muhawarar da watakila hakan ƙara zurfa wayar da kan jama'a game da zaben amurka ta damu da rashin fayyace tsarin cancantar yin takara a gurin masu son yin takarar tare da fatan cewa dokar zaben da za a yi muhawara a kai a zaben 'yan majalisa na gaba zai fayyace komai dalla-dalla kafin zaben wakilan majalisar dokoki na rwanda wanda za a gudanar a shekarar 2018 tun shekarar 1994 ne shugaba paul kagame ke shugabancin kasar bayan da ya jagoranci kawo ƙarshen faɗan da ya sanadiyar mutuwar fiye da mutane 800 da suka hada da 'yan kabilar tutsi da na hutu masu matsakaicin ra'ayi a hannun 'yan hutu masu tsatsauran ra'ayi ƙarƙashin mulkin paul kagame rwanda ta samu gagarumin bunƙasa tattalin arziki amma abokan adawa sun ce duk da wannan nasarar da aka samu mulkin danniya yake gudanarwa inda ake take haƙƙoƙin al'umma da na kafofin watsa labarai masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce har ila yau shugaban na amfani da ƙarfin mulki wajen rufewa 'yan adawa baki wata kwaskwarima da aka yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar a shekarar 2015 ya bai wa shugaba paul kagame damar kasancewa a mulki har zuwa shekara ta 2034 idan har ya nema amurka ta nuna takaici ga kwaskwarimar da aka yi wa wannan kundin tsarin mulki da kuma shawarar da shi shugaba ka game ya yanki na neman wa'adi na uku amurka na mai karfawa gwamnatin ruwan da gwiwa da da samar da kyakkyawan yanayi da jama'a za su yi takara ba tare da tsangwama ba a kuma tabbatar da cewa duk zaben da aka gudanar ya nuna abin da jama'a ke so amurka na tare da mutanen rwanda a ƙoƙarin da suke yi na gina cibiyoyin demokradiyya mai ɗorewa. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe biyar saura minti hudu yanzu kuma ga labarai amma a takaice. koriya ta arewa ta faɗa a yau alhamis cewa ta kammala shirinta da kaddamar da kai farmaki da makamai masu linzami a kan yankin amurka na guam sabuwar takala a maganganun yaki tsakanin amurka da koriya ɗin wannan ƙasa ta kwamnisanci a wata sanarwa ta ce nan da makonni biyu masu zuwa za a hannunta dabarin yakin ga shugaban koriya ta arewa kim jong-un shirin da zai nuna yadda koriya ta arewa za ta harba makamai masu cin dogon zango guda goma sha biyu da za su ratsa kan japan zuwa tsibirin nan na guam a nan amurka kuma shugaba donald trump yana fuskantar babban kalubale a takaddama da ta kauri tsakaninsa da shugabannin koriya ta arewa akan shirin makamanta na nukiliya kuri'ar jin ra'ayoyin jama'a na kwana-kwanan nan ya nuna yadda farin jinin trump yake daɗa samun rauni saboda mutane na shakku akan shugabancinsa da kuma salon kamun ludayinsa na cikin gida. shugaban hukumar zaɓe a ƙasar kenya wa wafula chikabuti ya faɗa a yau alhamis cewa masu satar bayanai sun yi kutse a kwamfutocin hukumarsa a mako ɗaya kafin wannan zaɓen ta shekaran jiya talata amma dai babu wani barna da aka yi wa hukumar zaɓen hukumar shugaban hukumar ya bayyana hakan ne a wurin wani taron manema labarai a babban birnin ƙasar nairobi To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Cedric Franklin. Ni Maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.